hakan ya sa muka ga ya kamata mu amfani da wannan damar domin mu kawo muku wannan matsala na masu fama da matsalar cushewan ciki matsalan basir kenan masu fama da matsalar basir cushewan ciki to ga yanda za su yi amfani da wannan sinadarin wanda in dai sun yi amfani da shi to da Allah za su ga cikin su zai warware kuma zai daina cushewa kuma za su samu sauki a wannan matsala ta basir cikin sauki ba tare da sun sha wata wahala ba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 Yauwa wannan shine irin garin da na ke gaya miki za mu haɗa miki wanda yake ƙara ni'ima ɗin da sha'awa. Shi ne shi nan yana da ɗan wahala haɗawa ne amma kuma yana da ƙarfi. Ga shi nan an haɗa miki shi da yawa wanda za ku jima kuna amfani da shi. Wannan za ki iya wa mutum biyar ma su yi amfani da shi tunda cokali ɗaya ake shan shi da madara ko nono. Shi ne. To yanzu ga wannan garin sai wani kuma da zai insha Allah kamar yadda muke magana akan masu fama da matsalolin basir masu matsalolin basir ga yadda za su yi amfani da shi ga hanyar da za su yi amfani da ita wanda idan sun yi amfani da wannan hanyar to za su ga sun samu sauki a wannan matsala ɗin cikin a lokaci kankani za su ga wannan matsala ɗin tasu ta hakau yadda za a shi ne za a samu hulba za a iya samun hulba ko gari ko 'ya'ya ko garin hulba ko ƴaƴan hulba fenugreek seed kenan da turanci da larabci ma hulba ake cewa shine da hausa ma ake cewa hulba to wannan hulbar ita mutum zai samu sai ya sai ya tafasa ta idan ya tafasa ta ta tafasa sosai so ita zai ke ɗauka sai ya samu kamar kofi ɗaya ƙaramin kofi sai ya zuba zuma a ciki idan ya zuba zuma a ciki ya gauraya ya gauraya awa ɗaya kafin mutum ya kwanta bacci sai ya ɗauki wannan abin ya sha in yayi ya sha to duk matsalolin da suke in cikin shi yana ciwo cushewa ne in ma wani abu ne dattin ciki ne wasu ah, wasu cututtuka ne a cikin shi to duk zai zai mana an kashe cututtukan nan kuma cikin shi ya zama na duk wannan cushewar ya daina yi in ma cikin ka yana kumbura ne to duk za ga ya